wala haula wala quwwata illa bil wani al-ali al-azim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'adu dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala tsiran Allah da amincin Allah su ƙara tabbata ga shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam insha Allah ta'ala a wannan rana ta fankokin nan gyara su za a yi a wannan rana ta juma'a goma sha, biyu ko sha uku sha uku goma sha uku ga watan sha'aban hijiran annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar za mu ci gaba daga inda muka tsaya a tafsirinmu na alkur'ani mai girma na mako-mako inda muke cikin suratul furqan a yau insha Allah za mu tashi aya ta hudu a cikin suratul furqan zuwa inda Allah subhanahu wata'ala ya kaddarce mu da kaiwa muna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya amsa mana ya yi mana muwafaka subhanahu wata'ala ya ci gaba ya ce wa qalu asadirul awwalin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم to sai a koma aya ta uku wa qala alladhina kafaru in ha inna hadha alquran baraka lafi <clears throat> Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba ya ce wa ƙalar na kafaru waɗanda suka kafirta suka ce in haza ai ma haza wannan ƙur'ani bai zama wani abu ba illa ifkun face ƙarya ne iftarahu subhanallah da aka ƙirƙira shi wa a'anahu alaihi ƙaumun akharun wasu mutane kuma suka taimaki manzon Allah a wajen ƙirƙiro alkur'ani wahum min ahalil kitab wai su waɗanda suka taimaki manzon Allah su wane ne suka ce ai hum min ahalil kitab su suna daga cikin ma'abuta littafi kamar waɗanda aka ba su a taura da injila da kuma littattafai wanda suka gabata na'am qala ta'ala waton qala ta'ala sai Allah ta'ala ya ce faƙada ja'u zulman wa zura haƙiƙa waɗannan sun zo da zalunci da kuma waton kafirci shine kufuran wa kaziban ai buhuta ai bahaman ko kuma a ce buhutan sun ƙirƙiro ƙarya kuma sun ƙirƙiro kafirci a cikin faɗin wannan magana wa suka sake maimaitawa aiban kuma ai huwa a sa'irul awwali kaga sai mu rasa to wanci za mu karɓa sun ce alkur'ani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi an gane in haza illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharu kaga wannan kaulin su na farko kenan kauli na biyu suka ce kaga da sai su yi shiru saboda ka rabu da mahasadi shi kullum hasadan ita ke ciciransa wa suka sake cewa kuma aidan huwa asadirul awwalin kai wannan qur'ani ai ga ta nan ku ne na mutanen farko ai akadhibuhun jam'u usra jam'u usdura jam'i ne na tatsoniya wanda muke ce da ita ga ta nan ku suka ce ai qur'ani kawai ga ta nan ku ne ikita tabaha da mutanen farko suka zauna suka rubuta ta ai istasqa min zalikal qaum wasu mutane ne suka zauna suka rubuta an gani. fagayyarahu sai suka canza shi suka mai da shi larabci ko wani kaman abu haka fahiyar tumla alaihi sai zama ana ta karantawa liya zaha don mutane su haddace ta bukuratan wa asila safiya da marece ai guduwatan wa ashiya da safiya da marece kaga yanzu sake kauli na biyu shi fa mahasadi in ya faɗa kaga ya kamata ya gano tun da hasadance ta motsa sai ya sake dawa kuma ya sake kirkiro wani karyan kuma sai take dawa kuma ya take kirkiro wani ƙaryan sai ka rasa to shin maganan jiya za mu karba ko ta yau ai an fahimta yanzu misali sun ce in haza illa ifkun iftarahu kaga wannan ya kama wa anahu alaihi qaumun akharu kaga sun faɗi wannan ƙaulin na biyu sai suka sake cewa ah, ai huwa asadirul awwalin ikitatabaha fa hiya tumla alaihi bukuratan wa afila haba ƙaryan aita muku yawa kuma ya kamata ku tsaya kan guda watan nam bukuratan wa afila fa hiya tumla alaihi bukuratan wa afila kaga anan shi kadai ya isa mu gano mu'jizan alqur'ani mu'jizan alqur'ani ya isa ya zama abin mamaki kadiba kaga yana daga cikin mu'ujizan alkur'ani ba a gajiya da maimaita karatunsa in tatluha khifatan min harri nari laba a dafata harrar laba min wirdiha shabimi wannan alkur'anin da kuke gani duk taron nan namu gaba ɗaya ba nan fa ba duk garin nan ba garin nan ba fa duk jiha ba jiha ba fa duk ƙasa ba ƙasa ba duk afirka kai duk duniya kamar yadda mujaddadi a jahuri ya faɗa ya ce wallahi da za mu riƙe alƙur'ani da gaskiya ko ba mu yi saye da sayarwa ba Allah sai ya wadata kowa a inda yake Allah sai ya wadata kowa inda yake bari mu ba da 'yan misalai takaitattu mujaddadi a jahuri rahimahullah Sheikh Usman bin Fodio yana yawan kafa dalili da shi a wurare daban-daban musamman abin da ya shafi sallan tarawihi da ka ga Sheikh dan Fodio yana nakaltowa daga wajensa yake cewa wa fihi qad salla biyun rahama fi lailatin aw lailatayn fa'alama wannan mujaddadi a jahudi yana daga cikin manyan mujaddidai waɗanda suka yi hidima ma wannan al'umma ma wannan addini na islama to nan ina son mu gaba ɗaya mu dawo cikin hankalin mu mu kama wannan littafi na alkur'ani a hadisi ingantacce manzon Allah ya ce wanda Allah ya bashi alkur'ani sai ya fara ganin a ah, gafowa ne yanzu shi fa yanzu wane ta kai ga mota gari kai gafowa ne ya kai ga kaza gari manzo Allah ya ce faqad saghara aziman wa azzama sagira annabi ya ce ka walakantar da babban al'amari ka girmama walakantacce wallahi kuma gaskiya ne abu na biyu me ta kai mujaddadi a jahuri yayi wannan kalma sai yake cewa yana daidai fassaran ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا masha Allah baraka barka da zuwa barka shi ba na'am anan a ƙarƙashin wannan aya mujaddadi a jahuri rahimahullahu ta'ala yana fassara alkur'ani da ya kawo karkashin wannan sai ya bamu wata ƙisa mai ban mamaki maganar mu ta farko da za mu dawo mu rike alkur'ani ba sai ya ba sai wallahi ya ishe mu ba mu da buƙatan zuwa gidan kowa neman taimakon komi na Allah ya ishe mu Allah kamar arziki riko da alkur'ani sai mujaddadi a jahuri yake faɗin wata waƙiya da ta faru ya ce wata rana wasu mutane suna tafiya a jirgin ruwa sai wata halitta ta fito ta tare jirgin suka tsaya ta cewa zai ban dinare dubu in ba shi abin da zai taimake shi duniya da lahira kowa ya shiru 'yan kasuwa kama a yanzu a ce muna da matasa masu zuwa cana kun tashi cikin jirgin sama a sararin samaniya kawai sai a tare ku a cewa zai ban miliyan ɗari in taimake shi da wani laƙani wanda zai amfani shi duniya da lahirawa zai bayar ba kowa zai yadda ba sai wani mutum balarabe ne ɗan ƙasar iraki sai ce ni zan bayar za ka bayar ika aminta i to kirgo dinare dubu ya kirga dinare dubu a cikin jakan ta ce watsa cikin ruwa kawai sai watsa ta ce matso da kunnenka da ya matso da kuna sai ta ce to ka rike wa man yattaqillaha yaj'allahu makharaja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbu inna Allaha balighun amra qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara tace in kana cikin wata damuwa musamman ɓaci rai bakin ciki ko wani hadari da ya karo ka tace ka rike wannan Allah zai gusar maka da wannan matsalan sai ce na gode. yana cewa na gode abin da ya fara da shi sai ya fara karanta ayan marra ɗaya sai ce Allah ina roƙonka ka yadda in sauka a wannan jirgi lafiya ne abin da ya fara da shi to abin al'ajabi ana cikin tafiya ana cikin tafiya malam sai ga igiyar ruwa ta taso fa masu tafiya cikin teku sun san abin da ake ce ma igiyar ruwa da ta taso da ta fyaɗe jirgin nan sai jirgi gaba ɗaya ya ragargaje gaba ɗaya duk wanda suke cikin jirgin nan sun nitse sun mutu amma ban da wannan mutum shi sai ya ga da shi da kayansa suna kan wani allo suna ta tafiya suna ta tafiya ana ta ingiza shi babu inda ya tsaya sai cikin tsibiri in an ce tsibiri dama duk girman teku akan samu tsibiri a ciki ma'ana wani wuri ne da ake dan tsayawa a huta ko in jirgi yana da matsala a gyara da sauran wasu abubuwa amma tsakiyar teku ba yake tsibirin shikenan da wannan fallen allon jirgi ya kai shi ga tsibiri sai ya tsaya a wurin yana jiran wani jirgi mai lafiya ya zo ya ɗora kayansa da komi ya wuce sai ɗan shiga zagayawa haka cikin tsibirin sai ga wani ɗan duhu wajen ashe wani ɗaki ne da ya leƙa ɗakin ya ce sai ga wata mace kyakkyawa a rayuwarsa bai taɓa ganin mace mai kyau irin wannan ba sai ce in aujin niyu ke mutum ce ko aljana ce sai ta ce masa ni mutum ce ya ce me ya kawo ki ta ce abin da ya kawo ni nan muna tafiya da mahaifina ni kadai Allah ya bashi ko mahaifina mai arziki ne duk inda zai je da ni yaka tafiya to shine ranar muna tafiya da shi sai igiyar ruwa ta taso da aka fyaɗe jirgi kawai sai wani aljani ya ɗauko ni sai ya kawo ni nan ya ajiye ni su kuma su baba sun wuce abinda babanmu yake ɗauka dai na mutu shikenan da ya kawo ni nan ya aji shi aljanin a kullum yakan zo ya yi wasa da ni yakan tattaɓa jikina amma bai taɓa zina da ni ba ya ce mata gaskiya ne ta ce ina baka shawara bawan Allah ka bar wurin nan in aljanin nan ya zo wallahi kashi ka zi sai ce baiwa Allah ki yi haƙuri kayan ki sun tsinki a gindin kaba ma'ana zan tseratar da ke yau in Allah ya yadda. ta ce kana iyawa ya ce da ikon Allah ai suna cikin magana malam sai ga guguwa ta taso guguwa cikin teku ta turu a ce aljanin kawai sai seta ya karanta masa wa man laha. yana karanta wa man laha ƙafa ɗaya. kawai sai aka ji an yi bindiga cikin teku daram kawai sai aka ga toka yana ta tashi sama ruwa toka kawai na tashi sai ce mata kin ga na kone shi da ayar Allah na kone shi da ayar Allah bayan ya kone shi to me ya biyo baya sai ce sai ki fito mu samu jirgi suka samu jirgi sai suka hau sai suka wuce suna wucewa sai garinsu da suka je tashan jirgin ruwa sai ce mata ina ne gidanku ta siffanta masa gidan sai ya tafi yana zuwa ya sallama da mahaifinta da mahaifin ya fito ya ce nan ne gidan su wanci suka sai mahaifinsa ya fashe da kuka sai haba malam ka san fa wance ba ta raye dan me za ka zo ka jaddada mana bakin cikin da muke fama da shi yace ku kwantar da hankali ina tare da ita yanzu haka wancan aka ce kwarai kawai sai aka bi shi tasha ana zuwa aka ɗauko ta sai murna aka dawo da yarinyar nan gida uban nan ya ji hankalin ya kwanta shine sai yace da mutumin nan malam ka faɗi duk abin da kake so a rayuwanka in maka in dai bai fi karfi na ba sai na maka yace abu guda nake so ka aura mun ita shi kake so yace iya ce na yadda na aura maka ita kawai shike na sai auri wannan yarinya albarkacin wannan aya da ya rike ta alkur'ani ina fatan kun gani ku zamo masu basira cikin lokaci me ya yi aka ba shi wannan su aka yi ba da dinare dubu shine izinin da aka yi mai ya ɗauki dinare dubu ya bayar malamai suka ce duk wanda ya baka lakani baka sha wuya ba mawuyacin abu ne lakanin na ya tashi ina dalili akwai wani mutum a jaziratul arab yana da wani ɗa yana ta nema maɗan lafiya allah bai bayar ba sai da ya zo har ƙasar sudan wannan tamu yana neman lafiya ba a samu ba ya koma gida daga cikin kibaru tabi'in yana kwantawa bacci in ka duba cikin ɗibbun nabawi da ka ga kisan ibn al-qayyim ya kawo ta yake cewa da mutumin na ya koma gida ya kwanta sai ya mafarki sai ya ga manzon Allah a ru'uya sallallahu wasallam da ya ga manzon Allah a ru'uya sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi bayan ya gaida annabi yake annabi yake ce masa naga hankalinka a tashi me ke faruwa ta rasulullah dan dana ne guda shi nake sa ran ya gade ni kuma gashi ba lafiya na nemi magani har na gaji annabi ya ce haba mala kamar ka kamar ka kake cewa ka nemi magani kai da Allah ya ba alqur'ani ai duk wanda bai warke da alqur'ani ba Allah ba zai warkar da shi ba ba zai warke ba har abada haka ne i eh, haka ne shikenan ta ce me za a yi da alqur'ani sai annabi ya ce ka je ka nemo ayatu shifa ayoyi na waraka ayoyi na waraka guda nawa guda shida ayoyi nan na waraka guda shida suna na cikin alqur'ani ko a yanzu na ina ganin an binciki yan uwa irin su malam Almustapha za a same su su liman yusha duk da wanda aka bincika nan za a iya samun su to yana da kyau kowa ya kokari ya same su saboda irin rashin lafiya abin da ka je ka dawo mutumin nan da ya tashi ya ɗauko alkur'ani daga fatiha ya gangaro nasi sai da ya haɗa ayatu shi ayoyi shida gaba ɗaya da ka malamai suka ce anan annabi ya ba shi wannan laƙani amma sai da aka sa shi wahala dan annabi yana iya ce masa karanta aya kaza da kaza da kaza sai annabi ce aka taika ne mota da kanka ta kenan an dan sa shi ya ɗan yi wani hidima ina fata an fahimta to yin hidiman nan shine gaskiya shine gaskiya dan duran da mutum ya miƙe ya kwanta shi kawai dan tamore ne to wallahi kana cikin wahala an gane wannan wa rama ula min gairi kaddin ada al'umra fi dalabil mahali fi dalabil mahali wahalar da kanka kawai zaka yi ta yi ka yadda da wahala dan ka samu kana son ka zamo malami ka yi karatu to ka je makaranta eh ai wa atabirul arda bi asma'iha wa atabiri sahibi bi sahibi ai dole ne kowane irin abu yana da mahadi yana da mahadi an gane karatu idan fa baka dauko mahadin abu ka hada shi da abu ba jama'a ina mafita a ciki wallahi babu mafita sai dai kame kame to mu yadda mu wahala dan mu ciri ba. barin ba da wata kisa ta wani dattijo Allah ya kara masa lafiya Dattijo yana nan wani dattijo ne a garin Kano yana tafiya da ɗansa shi dattijon yana da ɗa suna tafiya idan aka zo nan ga almajirai suna karatu an aza tukuba ta darasu ana yi can kuma ga wasu mutane banda hira da ɗaga murya ba abinda suke in dattijon ya biyo in ya ga almajirai sai ce sannunku da hutawa ce yawa baba in an je wajen masu hira sai ce sannunku da aiki a'a ashe kai wani fiƙihu ne anan waɗannan sannunku da hutawa su almajirai masu karatu ranar ɗan sai ya kasa haƙuri ya ce wai baba ni ha ban gane wannan kalma da kake faɗi su masu karatu ka ce sannunku da hutawa su kuma waɗannan masu hira sai ka ce sannunku da aiki to me kake nufi da wannan kalman ne ya ce abin da nake nufi shine waɗannan masu karatu da kake gani waɗannan masu karatun ya ce wallahi su ne za su huta nan gaba kaɗan ya ce waɗanga da ka gani suna ta hira ya ce billahi azimi a cikin wahala za su mutuwa ka ji hikiman da tijo ya ce yaro ka yi hankali ka yi basira da ka tambaye ni ka yi basira to ala mu zinki biyayya ga dattijai muna neman mafita bisa ga al'amuran da ake ciki za mu samu mafitan an ƙaribin. an karibin kaji a cikin magana yanzu an ba shi ilimi kyauta an ba shi ilimi domin me man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a Allah ya mana kariya Allah ka tausaya mana don haka waɗannan mutane suka yi ta salele ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a ai huwa asadirul awwalin aktatabaha fa hiya tumla alaihi bukuratan wa asila kul ka gaya musu ya kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam anzalahu alladhi ya'lamu sirra wanda ya saukar da alqur'ani shine alimul ghaibi wa shahada shine wanda ya san boye da bayani fis samawati wal ard shine wanda ya san abin da yake cikin ƙasa da sama Inna hucewa shi ta'ala madaukakin sarki kana ghafuran ya tabbata mai gafara ne lil mu'minina ga mu'minai rahiman bihi, ko mai jin kai ne a gare su Allah ka mana rahama Allah ka ji kanmu wannan magana da annabi salasalin ya gaya musu wannan ƙur'ani ba a saɗirul awwali na bane an gani ba kuma ifkun iftarahu bane wa anahu alaihi qaumun akharun yace duk ba haka bane laysa al'amru kadhalika al'amarin ba haka yake ba sai Allah ya ce ka gaya musu kun san imamu sayyidi rahimahullah ya gaya mana duk inda ka ga lamirin kul a cikin alqur'ani kul in ka ga lamirin kul to ana nufin ka gaya musu ya kai annabi muhammadu a nan sai yake cewa duk kaga kulli ta zo cikin qur'ani to an kunshe ma'aiki a ciki shi ta waɗanda suka san ma'aiki suka ce shine akwai shi kafin a same shi kuma akwai shi bayan babu shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai da Allah yana ce da mu kulna ya naru Allah yake cewa ƙul ka gaya musu yanar, ka kaga alamun ƙul sai suka ce ai lokacin da annabi yana nan kafin a same shi kuma yana nan bayan babu shi haka Allah ya masa wannan baiwa annabi Ibrahim alaihi salam annabi yana cikin tsotsonsa a lokacin sai annabi ibrahim jaruntakansa ta fita kowa a lokacinsa kadiba kaga an haɗa wuta aka ce shi za a wurga a ciki duk halittun allah sun zo za su ba shi kariya za su ba shi taimako kuma allah ya yi su taimaka amma sai ce in dai ku ne ban bukata taimakon ma kake so allahu allah taimakon allah shi kaɗai nake so kadiba kaga wannan abu wa jama'a to amma me ya faru sai ga shi kuma lokacin da suka daga annabi ibrahim za a wurga cikin wuta sai allah ya ce ya na rukuni bardan wa salama ala ibrahim to kaga wannan mataki ne na farko na biyu sai mu kalli lokacin da wato aka annabi ibrahim ya yi mafarkin ya yanka ɗansa annabi isma'il yake ce da shi ya bunai inni ara fil manam anni azbahu qala ya bunai inni ara fil manam

kwana na biyu ya sake kwanta aka ce yanka ya sake kin yanka sai a kwana na uku annabi ibrahim kar kumance lokacin annabi muhammadu ya fita daga wurinsa ya koma ga ɗan shine annabi isma'il don haka sai zuciyar tasa ta yi ƙasa a kwana na uku da ya ga abin sai ya kira ɗan kama a matsayin shawara ya ce ya bunai inni ara fil manam anni azbahu nan take sai ce ya abatif tif almatumar satajiduni insha Allahu min sabiri baba me kake jira kawai ka zo ka yanka ni lokacin da ya zo zai yanka sai Allah ya ce wa fadainahu bi zifin azim sai muka fanshe shi da wani katon rago da wani rago da shi muka fanshi wannan bawa na Allah shine annabi Isma'il alaihi salam kaga a lokacin suka ce jaruntakan annabi Ibrahim ta yi ƙasa saboda yanzu ɗan ya fi jaruntaka dalili kuwa yanzu tsotson annabi muhammadu ya dawo jikin dan nasa tunda shi annabi isma'il kaka ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi za suka ce akwai shi kafin a same shi kuma akwai shi bayan babu shi sallallahu alaihi wasallam huwa al ladhi turja shafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi da ila Allah fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bi hablin ghayra munqasim Allah ya bamu albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da wannan waqa'iq suka faru Allah ya ce ka gaya musu alƙur'ani ba tatsuniya ba ne alƙur'ani ba ƙarya ba ne alƙur'ani ba ƙagensa kai ba a'a qul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ard wanda ya saukar da Alƙur'ani shine wanda ya san ma ghaba wa ma zahar ya san abin da ya boyu da abin da yake bayyani ay ya'lamu ya'lamu ma marad bihi duhuru wa huwa bima tati bihi khabiru an gane shine Allah ya san abin da zamani ya wuce da shi kuma ya san abin da zai zo da shi shine ya alamu ma kana wa ma yakun kadiba haga lokacin da Allah ya gama halittu ko kuma lokacin da Allah ya halittu dangin itatuwa sai aka fidda alƙalam sai Allah ya ce da alƙalami iktub ya afadir alƙalami yi rubutu alama aktub ya rabbi alƙalami ya ce ubangiji me zan rubuta ni Allah ya ce da alƙalami ikitum ma kana wa ma yakun ka rubuta abin da aka yi da abin da ake shirin yi to a nan ne alƙalamin nan ya ɗau rubutu kyakkyas mana da alƙalamin ya kama rubuta sadara dubu ya rubuta kenan rabin sadara ilimin bayi daga adamu har abu cikin wannan rabin sadara shekara biyu da wannan rabin sadaran shine Allah ya sanar da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam an gane wannan shi kuma sadara dubu shine ilimin Allah ya bar makansa sanin abin da ya koyi kisa suke cewa wai yas'alunaka anir ruh wa yas'alunaka anir ruh mm. qul ruhu min amri rabbi wa ma barakallahu Allah yake gaya mana sun zo suna tambayan manzon Allah tsaftar wai su alu na ka'anin ruh suna tambayan manzon Allah wai ya ruhi yake a jiki a ina ruhi yake sai Allah ya ce kul ka gaya musu inna ruha min amri rabbi ruhi al'amarin Allah ne wa ma'utitun min ilmi illa qalila ba abin da muka ba ku na ilimi sai dan kadan kadiba ka ga fadiyo da duniya take ruguji na ilimi manyan jami'o'i sun gawurta amma ka diba ta haddin da alqur'ani yayi tun annabi na rayi Allah ya ce qul fatu bi suratin min mithla ku zo da sura suka gagara qul fatu bi ayatin ku zo da aya daya wanda take tsare da balaga da hikima irin ta alqur'ani shiru sai Allah ya ce annabi wa illam tafa'alu wa lan tafa'alu

Allah ya ce ka gaya musu har abada wallahi ba su iya kawo kuma har yanzu duk ci gaban da ake cewa duniya ta yi na ilimi babu wanda isa kirkiro rabin sadara ta alkur'ani mai cike da hikima ko a kawo sura mai dauke da aya uku kamar wal asr ko inna a'dina wanda za iya kawo wanda take dauke da balaga da hikima kamar alkur'ani babu shi ka ga zubin da Allah ya yi ma alkur'ani yadda Allah ya tsara alkur'ani kuma haka ake ta karanta shi in ta taluha khifatan min harri nari laba a da dafata harar laba min wurgi hashabin idan kai dan kasuwa ne kana son kasuwancin ka ya buɗe. to lai kama Alƙur'ani, kama Alƙur'ani, ko kana zargin makwabtanka ko abokai ko yan uwa suna jifanka to me maganin jifa sadudan malam maganin jifa sadudan rike Alƙur'ani, in Allah ya yarda ka rike Alƙur'ani wallahi duk jifan da za a yi ba za ta kawo kanka ba ba za ta kawo ba wannan haka malamanmu suka gaya mana don haka kada mu yadda mu sake alkur'ani a rayuwan mu muddatu hayatina tsawon rayuwanmu kada mu sake mu ajiye alkur'ani ya zamo muna zama da 'ya'yanmu muna koya musu alkur'ani bayan mun yi haka ya zamo kana da wani lokaci da kake zama da ɗiyanka koyi addu'a ka koya musu addu'a an fahimci wannan ka ce ma ɗanka zan muku ɗinki amma fa dan albarkacin annabi muhammadu in kuka ji an ambaci annabi ba ku ta bari a'a ya'ya ya bari a'a Allah ya rike kuma Allah ya wanzar da sunansa har alkiyama ta tsaye kuma duk wanda ya rike Allah sakayyan da za a masa kenan babu wani sakaya bayan wannan don haka idan za mu rike Allah jama'a da gaske ake yi ba a rike Allah da wasa wani bawan Allah aka ce a wani gari nan arewacinmu na Najeriya ya shiga halwan salati roƙon Allah da yake Allah ya bashi matsayi daidai da na Shehu Usman ya ja ya ja ya ja ya ja ranar sai aka nuna masa mafarki kai hakuri matsayin nan ba naka bane yafi karfin ka wallahi la yafi karfin ka haka shi ma ai ganganci yayi to ana baka matsayi kana jahili na farko fa jahili ne ba abin da ya sani dan fodo kafin ya zama dan fodo malami ne ko jahili ne malami ne dan fodiyo yana cikin masu son duniya ko bai ciki kaga bai cikin bai bukatan duniya abinda dan fodiyo ya fi so shine a hakimu saba bi shauqihi lamma ara mali lazizul aishi duna muhammadi halli masiratu hawa taibata musri'an li azura qabral al hashimiyya muhammadi lamma fasha rayyahu fi akanafiha wa takammashal hujjaduna hawa muhammadi gudirtu an hamilar wa bilan shauƙan ila hadhan nabiyyi muhammadi haka za ka yi ta gani kwanakin na ne mafarkin mahaifinmu Allah ya ji kanshi mun ci ga ne mafarkinsa gashi na a madina a raula bayan ya fito na gaishe shi bayan na gaishe sai na ce masa to na gan kamala amma ban ga shehu usmanu ba sai ce ba nan yake bi ba shehu usmanu ga hanyar su can su wallahi haka ya ce mu ina cikin wani mafarkin kawai sai na farka na ce Allah ya ƙara musu rahama Allah ya ƙara musu rahama Allah ya ƙara musu rahama sun rike ma'aiki sun yi masa hidima kuma Allah ya yarda da su sune radiyallahu anhum wa radu an zalika liman khashiya rabba wannan matsayi ne na wanda suka ji tsoron Allah to kun ga wanda suka ji tsoron Allah nan a nan yanzu haka nan inda muke akwai manyan bayin Allah masu tsoron Allah a cikin gari akwai su a ƙauyuka akwai su a birane ma akwai su to amma matsalan ba a goshi ake rubutawa ba ba a goshi ake rubutawa ba a'a Allah ya bar abin cikin zuciya Allah ya bar abin cikin zuciya inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah da zuciyar mu yake amfani yake aiki Allah ka ba mu ikhlasi a cikin rayuwar mu sai Allah ya ce wa qalu ma li hadha rasuli وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك barakallahu fika Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba ya ce to fa kafirai ba su fa kyale manzon Allah ba suka sake wato tunkaran annabi Marata Saniya ko Marata falisa wa qalu sai suka faɗa da murya ɗaya mali hadhar rasuli wai wannan wani irin manzo ne ya akulu ta'ama yana cin abinci wa yamshi fil aswaq kuma yana tafiya kasuwa laula unzila ilaihi malakun a'a to ai da Allah ya so da malaku ya saukar ko Allah ya sauko mana da mala'iki a matsayin annabi ko kuma Allah ya sauko da malaku tare da manzon Allah in annabi ya zo sai ce jama'a ni fa rasulullahi ne waye shaidunka ga mala'ika mala'ika wane ne ni kai ne rasulullahi to kun yadda eh, mun yadda ka ji jahilci na kafirai <laughs> subhanallahi sai suke cewa fa yakuna ma'ahu nadira shi wannan mala'iki sai ya kasance tare da annabi cikin masu gargadi yusaddiquhu ya zinki gaskata manzon Allah kowane lokaci manzon Allah in ya ce kaza sai mala'ika ya ce kaza in ya ce kaza sai mala'ika ya ce kaza kaga wannan <laughs> wannan nau'i ne na na na rakaka na jahilci minas sama a turo wannan mala'iki daga sama yunfiquhu ya zamo wato abincin ma'aiki daga sama a turo annabi sallallahu alaihi abincinsa daga sama shine ma'anan auyulka ilaihi kanzun ko Allah ya aiko masa da wata taska mina sama'i daga sama fiƙuhu ya zama manzo Allah yana ci cikin wannan taskan wala ya hataju ila al Aswak fil aswaq li talabi al-ma'ash ya zama annabi bai da bukatan ya je kasuwa dan ya nemi abinci aw takuna lahu janna ko ko ya zama yana da wata irin gona wanda daga aljanna aka bude gonan ya akulu minha yana ci daga wannan gonan min Mariha daga 'ya'yan iccen ta fa yaktafi biha kuma ya zama ya wadatu da su wa fi qira'atin na'kulu dama da ya akulu da ta akulu duka suna fa'idantar da fi'lu mudari'in shine anaitu na'aitu sun ishe ka fa gwargwado idan ka san su a ce maka malam wani mu'tabiri na'am fa yakunu lahu madiyatun alaina biha sai zama wannan gona da Allah ya fito masa da ita to ya fi mu wata irin daraja kenan wa qala adh-dhalimuna adh suka ce ay al-kafiruna kafirai lil mu'minina ga mu'minai in tattabi'una ba fa kowa kuke bi ba al'ana a yanzu illa rajulan masahura face wani mutum ne mai sihiri mahadu'an maghaluban ala aqalihi suka ce ai kuna bi annabi sihir ce ku yi haka yanzu ba akan hankalinku kuke ba don haka duk abin da kuka ce za mu iya haƙuri da ku amma dai muna tabbata muku ba a cikin ba a cikin hayacinku kuke ba Allah sarki ka san shi mahaukaci ka san annabi Musa wata gama da ya da Fir'auna ya faɗa ya faɗa yake cewa ba annabi musa kai annabi musa wa fa'alin lazi fa'alta wa anta min kafiri ce ma annabi Musa Fir'auna ce ma annabi Musa wai shi kafiri ne <laughs> saboda wahala ta yi wahala Fir'auna ya sha duka dan nema ya faɗi annabi Musa ya faɗi saboda irin su Fir'auna kama yi sa'in sa magana da su wallahi tallahi sai kana annabi amma ƙarya kake yi ka ce za ka iya wanda in sun buɗe ido sun kalle ka sai ka rikice dole rikicewa za ka yi kai alƙali ba alƙali cikin kotu ku ba ku ga alƙali in ya share rawani ka je kotu duk ƙareren da aka shirya maka a gidanku da safe da alƙali ya daka maka tsatsi ka ga mutum ya fara rawa yana to wallahi ranka yade da yake dai ga kaza ga kaza to wannan faɗan uwanka ne mutum to ina ga mala'ika ina ga mala'ika to iri-irin waɗannan abubuwa su ne suke faruwa da akwai wani littafi da ake karantawa sai a ce wa iza matal abdu akwai wani mutum can gida ina wa'azi ina koma masallacin malam nan sai ya kira ni shi a ƙauyen su suna ne sarkin malamai shi sarkin malaman garin su ne yana zuwa duk juma'a irin yau kenan in an yi sallah sai ya koma yake ce mutu kai malam gashi kana wa'azi amma kuma abin mamaki mu har yau baka yi mana wa'azi game da wa'iza matal abdu ba sai na ce masa ban gane ba ya ce a tambayin da za a yi cikin kabari ai yanzu kana da labarin har yanzu akwai wanda ba su iya wa idza matal abdu sai na ce amma kai ka iya ko ya ce ito eh alhamdulillah amma dai muna son dai mu ƙara ji daga bakinka sai na ce to ba za ka koji ba ka dai rike abin da ka ji daga bakina wataƙila in karatu mai kai can zan gaya maka sai ce to shikenan ka san wasu iyakan fahimtar su kenan in mutum ya mutu sai a zauna a yi ta alhini mm, Allah sarki ga shi ya mutu kowa idza matal abdu bai iya ba wannan <laughs> ba a san yarda ai ba eh to yanzu ina ga da kaman cikin kawaidi aka hada wa idza abdu kamar yanzu an ma cire ta cikin kawaidi abubuwan da ya sun tafi wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas da zaka isko ana sai da hotunan mala'iku a ce ga mala'iku nan ga tambayan kabari ga kaza ga kaza kwarai wata rana muna gaban malam ana karatu aka kawo game da tambayan kabari sai wani bawan Allah datti da ana ce da shi malam dan dije ina ga alkali an san malam dan dije ko mai gida malam dan dije malam dan dije wani malami dan gajere haka mai gemu farin gemu eh kwarai da gaske malam dan dije yana sai da hotunan mala'iku ana zuwa sai ce to ai Allah jikan malam wannan bayanin da kake na kabari ba ma sai kawo halar da kanka ba ga yadda abin shike ya ɗauko hotunan ya bubbuɗe da ya buɗe ce malam kaga shi wannan shine munkari shi wannan shine wani kiri shi kuma wannan shine wanda ya mutu kaga ga guduma nan yanzu kashi za a bashi sai malam ya ce masa kai malam ɗan DJ wa ya shiga cikin kabari ya ɗauko wannan hoton sai ce to amma fa kai ma malam ana yadda da maganan ka <laughs> ce wallahi kai ma malam ana fa yadda da maganan ka ɗauko hoton na fa zai wahala zai wahala a shiga har kabari a je a yi wannan kyamara mm, Allah sarki to kaga duk yanzu abin ya tafi kaman ba a yi ba kaman ba a yi ba da cikin ɗakunan mu ma duk zaka isko waɗannan hotunan hotunan mala'iku hotunan yakin badar yakin uhudu yakin kaza duk ga suna an lallike su amma yanzu abubuwan gaba ɗaya sun tashi kai Allah yana juyi malam Allah yana juyi muna roƙon Allah ya samu gama lafiya kaman kuma ba da daɗewa ba duk an yi waɗannan abubuwan karatunmu ne na shekaran jiya wanda muke magana game da masu wa'azin kasuwa masu wa'azin turmi yau sai ka lalaba sai ƙauyuka sai ƙauyuka wata rana tambayi malam junaidu wannan makwabci ne ya ce lalle a ƙauyuka akwai su amma sun yi karanci can ma sun yi karanci can ba abin da ya kassara su yanzu irin rantse da suke akan ƙarya sai su yi ta rantsuwa kan ƙarya shi ko yaminul ghamusi tada'u diyaru balaqi'a rantsuwan ƙarya tana barin gidan haliyan ba mu iya zama sai rantsuwan ta zo ta canya mutum kuma ta tafi da shi Allah ya tsare mu in tattabi'una illa rajulan masahura unzur kayi nazari ka diba kaifa darabu lakal amfal ta ya suka buga wannan misali bil masahur da cewa annabi mai sihiri ne wal muhtaju ila ma yunfiquhu kuma annabi yana nemo abinci wa ila malakin yaqumu ma'ahu bil amr kuma ga sun yi maganan mala'ika wai annabi a turo shi tare da mala'ika ya zama yana gaskata shi fadallu bi zalika anil huda sai suka bace daga wannan akan shirya fala yastadi'una sabila Allah ya ce Allah bai ba su iko ba za su samu iko su bi tafarkin Allah ba dariƙan wato hanya ilaihi wanda zai sadar da su zuwa ga Allah da manzon Allah har zuwa gidan aljanna ma'ana Allah maɗaukin sarki bai ne ya shiryar da su ba dan haka sai ya bar su a haka shine ma'anan wai haƙauman jafau nabiyan bi ardin alifatu bi babuha wa ziba'u kaico da mutanen da suka jahilci manzon Allah cikin mutane ga, dabbobi damu ya yi imani da manzon Allah ga barewa ta yi imani da manzon Allah kai wa zibu shahidun ba bi haƙiƙatin zabayul falati ya ji hazal murshidi labbahu dabbun sun masaddaka ba'asahu kada kharatil ashjari na hawa muhammadi Dan haka budirtu an hamilar dumu'i muwabbilan shauƙan ila hadhan nabiyyi muhammadi Allah ka bamu albarkan manzon Allah sallallahu Allah kai mana muwafaka anan ya kamata mu dakata abinda muka yi daidai Allah ya karba ya bamu lada abinda muka yi na kuskure kuma muna roƙon Allah madaukin sarki ya yafi mana wa aqulu ma aqulu wa astaghfirullah alazim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim akwai na'am an a madadin iyalan gidan malam shiru dan magoyi na'am da na malam ibrahim mai dariya na'am suna farin cikin da yadda aka bugo su na fiyarwa ne ko na kyauta ne aka kawo zuwa wajen ɗaura auren ya kawo na da amaryarsa masu sawar ibrahim masu ra'ayin su ne su waɗannan kamar bayar da su ra'ayin su to to shi kenan amma za mu yi haƙuri sai allah ya kai mu ranar lahadi za mu gabatar da su can makaranta insha allah ya makala na ce za mu yi haƙuri zuwa ran lahadi za mu gabatar da su don akwai wani littafi da aka bugu muna son shi ma za mu kaddamar da shi can duk gaba da insha allah ta'ala masha allah jazakallahu khairan na'am wani bawan Allah wanda muka tare shi a wannan makaranta wanda ya zo aiki a wannan jiha ta mata ta zamfara kuma cikin yawa Allah ya samu transfer zai koma a jihar Bauchi wannan ba ko bane la mala tiku. na'am na'am wanda ya yi a hukumar yan sanda na'am na'am ya ce na neman addu'a zuwa ga malam gobe zai tuma na'am to alhamdulillah kuma sauran yan uwa alhamdulillah alhamdulillah to Allah ya kai shi Allah ya kai shi lafiya Allah kuma ya sa a dace na'am alhamdulillah ina da makin sai tambayoyi wannan ya ce assalamu alaikum malam na'am da Allah ina so a yi min a yi min ƙarin bayani na'am mutumin da ya ba ka kafin zakka na'am ya halatta na'am ah, kafin mu amsa wannan tambaya <clears throat> akwai sanarwa duk da ya kamata a ce mun yi maka bayani kafin a fara in Allah ya kai mu ranar lahadi a wajen tafsirin mu na mako mako can gidan malam wanda ake yi akwai littafi da aka rubuta a kan fiƙihu na mazhaban malikiya na koya ma mutane addini a cikinsa to Allah da ranar lahadi muna son za a kaddamar da wannan littafi Allah ya mana muwafaka ɗaya ne daga cikin jama'ar wannan makaranta Allah ya masa arziki rubuta shi sai na biyu akwai littafin da babban malamin mu ya rubuta alƙabi mala al-mustafa balarabi wanda aka rubuta shi akan rabon gado wannan duk kun san shi wanda aka kaddamar da shi nan da hausa to a yanzu kuma an samu wani ci gaba an fito da shi da hausan boko wanda kenan yanzu littafin ya zama na kowa da kowa to shi ma insha Allah ta'ala ranar lahadi duk za mu kaddamar da su a can za mu kaddamar da su wannan an kawo su ne waton sadaka ga al'umma an kawo su ne a matsayin sadaka ga al'umma in Allah ya sa muka kaddamar da shi wanda duk yake da bukata to akwai malam bello shi yake bugawa shi malam bello shi yake buga su to ko kwara nawa mutum yake so za a iya ganin malam bello a mai bayani wanda kuma duk wanda yake so ya gan shi zan iya ba shi malam ban wayan shi malam bello wanda za a samu a zo duk da ina ga bai sa lamban waya nan ba ko yau to akwai malam ban waya amma lamban wayan ba nashi bane eh amma dai shi malam bello ma'arufi ne a nan wurin za mu yi kokari a lalabe shi duk wanda yake da bukata kuma a yanzu ne ya kamata jama'a mu yi kokarin fahimtar waɗannan fannin guda biyu fannin hisabi da fannin rabon gado su ne fannin da za a ɗauke su gaba ɗaya a raba su da al'umma an gane wannan sai kuma wani bushara na biyu alkali yana na yana rubutu game da rikicin rabon gado na askari shi ma in Allah ta an kammala shi insha Allah ta'ala ko ne anan yawwa to in Allah ya in an kammala shi shi ma za a fito da shi ga yan uwa gaba muna fatan Allah ya nuna mana a goron sallah na bana a kaddamar da wannan littafin dama shi wancan a goron sallah ne muka kaddamar da shi to shi ma wannan wanda ake na askari mai rikici wanda malami guda muka samu a nan ƙasa wanda ya fitar mana da shi ne malam Sulaiman Maru rahimahullahu ta'ala malam Sulaiman Maru wani dattijo ne wasu kunan sun san shi wasu ba su san shi ba malami ne a garin ƙauren namo da dattijo batijjani wanda yake almajirin malam yahayan maru Allah ya ji kansu gabaɗi wane ne malam yahayan maru malam yahayan maru wani babban malami ne da malam nasiru kabara na kano ya ce wallahi a rayuwarsa bai taɓa ganin mutumin da Allah ya bashi ilimi da tsoron Allah kamar malam yahayan maru ba malam yahayan maru bai taɓa hawa mota ba har kuma ga Allah yakan kawo ziyara malaman gusau yanzu a mai rakiya na wajen yan dole yake bacewa sai dai a gan shi a maru kwarai malam ya hamaru wasu kunan sun dan san tarihinsa kaɗan babban bawan allah ne mun je wajensa tare da shi malam nasiru da su malam musa ba ga sunan mun tafi mun je mun yi mai barka da sallah a lokaci ina ganin kai ne za ka mai hoto ko ya ce bai sa hula ba a bari sai ya sa hula tukun da su malam baban gida yana can maraɗi allah ya ji kansu allah ya musu rahama su malam sulan maru to shine ya ɗauko wannan matsalan ta askari ya mata kaca kaca abinda wallahi abinda ya ko larabawan ba su ba wallahi ko laraba ba fi ba ka san mu muna rena namu muna rena namu shi yasa shehu usmanu dan fodiyo Allah ya ji kansa ya ce ku zinki karanta rubuce-rubucen malaman ku na gida Allah ya musu bai wanda waɗancan da kuke hange ba su da shi kuma gaskiya ne to amma mu a yau har yanzu mun yadda da wannan amma kuma alhamdulillah a yanzu Allah ya fara juyo da hankulan al'umma in mun kalli irin malam Adamu Abdullahi Ilorin yana daga cikin manyan malamai a ƙasar nan wanda littattafansa ba inda ba su shiga ba mala adamu abdullahi ilori kuma rubuta littafi irin wannan shi zai wanzar da sunanka har alkiyama don ma kutiba karra abinda duk aka rubuta to dawwama zai duk abinda aka ce an rubuta shi to in Allah yadda ba zai bace ba amma abinda ya zama ba rubuta shi aka yi ba to wannan abin zai bace zai bace gaba ɗai yawa gashi nan a na'am don haka wannan abu ne mai matukar muhimmanci muna roƙo Allah ya ba mu sa'a yan uwa za a yi hakuri in Allah ya kai mu ranar Lahadi a can wajen tafsiri wanda muke karfe biyu da rabi zuwa karfe hudu in Allah ya za mu kaddamar da littattafan guda biyu gaba ɗai kuma muna roƙon addu'a ga waɗannan bayan Allah da suka yi wannan aiki Allah maɗaukin sarki ya gwiwan su ya saka musu da alkhairi mu kuma Allah ya ba mu ikon bin bayan su Allah ya rufa mana asiri ya mana arzikin karanta duk abin da aka rubuta mana bi jahil nabi wa alihi na'am malam bismillah <coughs> amin ya rabbal alamin amin amin na'am wanda ne ce assalamu alaikum don Allah ma yana so masa ƙarin bayani mutum ne mutum yana iya bai wa kafiri zakka ko ya halatta na'am mutum na'am mutum yana iya ba kafiri zakka eto eh kafirai kala biyu ne akwai kafirin amana akwai kuma kafiri mudulaki wanda babu amana tsakaninmu da shi wanda babu amana tsakaninmu da shi ba za a bashi zakka ba amma kafirin amana ya halatta a bashi zakka su ne Allah yake ce da mu wal mu'allafati qulubuhum su ne waɗanda ake lallashin zukatansu ma'ana hum qaumun kufaru yu'aunaha targhiban fi islamihim akan ɗauki zakka a basu don kwaɗayin su masu musulunta ana damƙo zakka a bashi ce wannan menene a ce wannan zakka ne aka kawo maka in ka musulunta duk shekara za a baka sai ka ga wannan abin ya jawo shi zuwa ga addinin musulunci an fahimci wannan to irin waɗannan ana iya ba su zakka amma in ba iri irin su ba to ba za a ba da zakkan ba Allah ya sa mu gani na'am sai wannan tambaya ta ce assalamu alaikum malam menene hukuncin mutumin da ya sabu da yarinya da ban daura aure eh menene kalmar ta na'am to a canza wata a canza wata tambaya a ita dai ce na'am mutumin da misali ya yi amfani da yari a kan ɗaura masa aure mm. amma ba a tabbatar da ta samu ciki ko ba ta samu ba mm. sai a ga aure kuma sai ya mata saki mm. a ya da sun sani sai kuma ya cike mata saki na uku sai bayan ta koma gidansu sai ya ci shi ne suke ta sai ta koma ɗakinta sai da ta koma ɗakinta sai kuma ya tabbatar mata da ya sake ta wai shi wallahi sarki ne da hukunci a wurin su na'am <coughs> wato katon shi shaidan har abada bai bari a zauna lafiya shaidan ba inna shaitana lakum adun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir Allah ya tsare mu abu na farko mutumin da yayi zina da mace kafin ya aure ta to yana da hukunci guda biyu hukunci na farko wanda ya yi zina da mace ba za a haramta masa ya aure ta ba amma da sharaɗin sai ta yi idda wannan shine sharaɗi dole sai ta yi istibira'i an tabbatar ta yi jini uku duk da akwai ruwa da ke cewa jini ɗaya waman wannan rangwami ne na imawa maliku a cikin mudawwana dole sai ta yi wannan istibira'i idan ta yi tsarki aka tabbatar babu ciki to sai a ɗaura musu aure abinda suka yi su ne magafaran Allah Allah ya gafarta mana wannan na farko kenan na biyu mutumin da ya sadu da mace kafin a ɗaura musu aure kuma sai aka ɗaura musu aure ba ta yi idda ba an fahimta aka yi auren ba a yi idda ba ma'ana an yi auren cikin idda to shi ake ta da shi ta'abbudu hari, wannan aure buɗe shi za a yi har abada babu aure a tsakaninsu in shi ɗaya ya rage namiji a duniya ita ɗaya ta rage mace ba za ta aure shi ba wannan aure buɗe shi za a yi lokacin da aka fahimci haka an gane wannan wannan shine mataki na biyu sai mataki na uku mutumin da ya saki mace ɗaya biyu uku kuma ya dawo ya ce bai sake ta ba kaga a nan yana nuna mana wannan mutum bai da tsoron Allah a sani abin da fa duk kai shi a nan duniya zaka maimaita shi a lahira don haka kowa ya yi kokari ya ji da kansa mutane ba su isa su iya gano abin da kai da kai da matanka ba amma Allah yana gani da haka in kun yi abu mafi cancanta ubangiji subhanahu ta'ala ya sani ya gani kuma zai hukunci akan abin da kuka yi shi saki wato daga cikin sharuɗa na saki babu takarda ma ciki ba sai an rubuta takarda ba lokacin da mutum ya ikirari da bakinsa ya saki mace ta saku an fahimta amma rubuta takarda shi ma ya shigo ciki amma yana da matakai guda uku mai rubuta takardan saki bai rabuwa da ɗayan halaye guda uku in dai ya zama ya rubuta takardan na aziman au mustashiran au laniya talaha ko ya zama ya yi niyan ya ma sake kawai sai ya rubuta takarda don ta zama ciko ta zama ƙarin shaida wannan saki ya tabbata au mustashiran ko ya rubuta takarda ya saki matansa amma sai ya yi shawara da wani da wani in sun tabbatar sai ya bata takarda ya talahu ko ko gaba ɗaya bai majaniya kawai yana cikin wani farin ciki ne ta rubuta matansa ya sake ta shikenan da ya sake ta sai rubuta takardun sai aji to anan ana lura da wasala biha amla wasala biha amla ma'ana takardar ta sadu da ita da shi aziman da mustashiram da ya talahu? in dai takardar nan ta kai ga matan nan to saki ya tabbata babu mai iya gyara wannan saki in sakin nan bai in takardar nan bata kai ba ya rubuta takardar ne mustashiran ya talahu kawai da ya dawo cikin daki sai tattara takardunsa ya kone su shikenan saki bai afku ba yana iya ci gaba da zama da matansa ina fata an fahimci wannan a matsalan tana da ɗan tsayi sosai wanda ya kamata mu ƙara diddiba ta saboda bamu da lokaci gaskiya lokacin namu ya kure don yau ba a fara karatun da wuri ba saboda yanayi na lokaci ya sauya an fahimta to ala ayi hal <clears throat> irin wannan al'amarin al'amari ne mai rikici don haka kowannen mu anan wakilin Allah ne a cikin gidansa da wajensa kuma wakilin manzon Allah ne wallahi dukan mu wakilan Allah ne wakilan manzon Allah ne yanzu rikitan da ke faruwa a kotunan musulunci wani abin in ka je ka ji tsakani da Allah sai ka ga koma guzawa ba su wannan abin me ya faru ne abin da ya faru an bar kyautun ranar haihuwa a yau fa an wayi gari in wai za a yi bukin yarinya da uban yarinya da uwar yarinya da ubanta da kakan duk za su haɗu a fol a gabansu za a tashi a taka rawa tsakanin ango da amarya kuma ga uwan miji ga uwar ɗiya za su tashi su ma su taka rawa a gaban kowa wannan shi ake ce ma godiyan uwar birai sun yi ma Allah godiyan uwar birai kenan abinda suka yi ma Allah wannan eh ai su ne surukan da kuma ango da surukan kaga wannan shine godiyar da aka yi ma Allah don Allah ina son ka gaya mun ya za a yi wannan auren Allah ya sa mai albarka kaga ba zai albarka ba dama manzon Allah sallallahu ya gaya mana idan waɗannan abubuwa suka bayyana annabi ya ce to ku jira tashin alkiyama kuma ku jira bala'i gabas da yamma kudu da arewa zai sauko muku to a yau kam al'amari fa ya kai inda ya kai yanzu akwai wanda yake gaya mun a nan cikin garin yana son wata yarinya sai ga shi yarinya wai bata da lafiya uban yarinya uban tafa wanda ya haife ta shi ya daga waya ya kira yaron yaron ɗalibin mu ne nan Allah ya mai rufin asiri yana da kuɗi gwargwadon hali wai da uban ya kira shi wani to fa ga mutum ta ka ba fa da lafiya yau kwana biyu kenan ko ka zo ka kai ta kemis to Allah ka ji kaga wannan certificate ne ya bashi na zina kaga daga jin wannan kasan ba gidan mutunci bane wallahi babu mutunci ciki to matsalan ran da duk ka je ka dadumo wannan wallahi malam sai kai da sai kai da na sani shi yasa wannan yana da kyau za mu samu lokaci insha Allah ta'ala mu ji wasu irin kalan mata ya kamata a nema aure kuma ya ake ɗaura auren ya kuma ake zaman auren kuma ya ake sakin auren kuma ya ake idda don sakin akwai raja'i akwai kuma wanda ba raja'i ba ma'ana akwai da zaka yi ka saki mace yau kuma ka ce ka dawo da ita yau ba ma sai ta kwashe kayanta ba akwai kuma wanda sakin da babu raja'a a cikinsa an fahimta ya ake hul'i ya ake kaza ya ake kaza wannan yana da kyau mu shirya bita da darasi na musamman don mu ƙara tunatar da kanmu wasu abubuwa da suke shige mana duhu don fatan mu amfana mu amfanar da 'yan uwa. Allah ubangiji kai mana muwafaka Allah kai mana muwafaka bayani akan aure bayani ne mai rikicin gaske wata rana mun tafi Sokoto mun tafi Sokoto an yi mun gayyata jami'an dan podio da muka je wannan tafiyan gidan da muka sauka nan kusa da jami'a yake da muka zo mun samu latti ba mu je da wuri ba sai gashi gidan da muka sauka sai aka sa mana kase lokacin ana kase irin wannan na bidiyo na kallo to muhadaran da muka yi na yi wata muhadara akan aure da saki wallahi da aka sa muna cin abinci muna kallon majalisin mun yi karatu ranar laraba mun tafi sokoto asabar sai gashi kasar ɗinmu ya riga mu kaiwa muna zuwa aka sa kasar muna cin abinci ina kallo sai na ji ashe akwai wani kuskure da na tafka ciki wanda albarkan jin wannan karatun sai sa na dawo na yi kokari na gyara wannan kuskure da ni. kuskuren da na yi ciki shine lokacin da aka yi tambaya akan hul'i sai nake cewa alhul'u talaqatun ba'inatun la a tafiya. sai nace babu raja'a babu aure ga wanda duk ya hul'i da matansa babu aure tsakaninsu har abada kaji kuskuren da ni kuma ba maganan babu aure har abada bane a akwai aure amma bai isa ya dawo da ita ba sai ya biya sadaki an sake sabon ɗaurin aure wannan shine kuskuren da aka yi to da yawa akan samu a watan subucewan baki ko sabakul fam yawa rigaye ga abin da kake so ka faɗa kuma sai ka faɗi wani abu daban to irin wannan yakan faffaru a karatu kuma dalilin da yake sa ana ba da ɗan fili na yin tambayoyi wasu abubuwan da ba a cika ba a cika wasu abubuwan da aka kuskure kuma a gyara a ƙarshe duk muka yi karatu muka ƙare mukan yi addu'a kuma ya kamata dukkan mu fahimci wannan addu'a cikin addu'an mu muka ci abin da aka yi daidai Allah ya karba ya ba mu lada abin da muka yi na kuskure Allah ubangiji ya yafe mana wannan faɗin abin da muka yi kuskure dalili kuwa dukkan mu masu kuskure ne shi yasa muke roƙon ubangiji subhanahu ta'ala ya yafe mana duk wanda kaga yayi da awan bai kuskure to ya mafi kowa yin kuskure. Allah ubangiji ka tausaya mana Allah ka yaye mana damuwa Allah ka rufi asirin mu duniya da kiyama jama'a zamu dakata ana abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa aqulu ma aqulu astaghfirullah al-azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim